biyar ga watan Yuni na shekara ta 2020 kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarin tarrawa Usman ga muhimman kanunsu. Ƙungiyar uwayen 'yan makaranta ta ƙasar niger ta yi tsokaci a game da jita-jitar yi ma 'yan makaranta shawarar kai cutar COVID-19. za ku jan kunnen da shugaban kungiyar ya yi a cikin labarin. Kungiyar ƙasa da ƙasa ta Kurwa Rouge tare da Facebook ta buɗa wani kamfen kwanaki biyu kan yanar gizo daga 4 zuwa 5 ga watan Yuni a Paris. Ko ce manufar wannan kamfen za ku ji a cikin labarin. A rahoton namu na musamman za ku ji irin hatsarin da malaman kiwon lahiya ke ciki a game da ƙoƙarinsu na yaƙi da cutar COVID-19. barkan mu da sake saduwa. Wata jita-jitar karya kan shaushawar rigakafin cutar coronavirus ta tayar ma al'umma hankali a cikin garin Yamai. Wayan yara sun hanzarta ɗauki yaran nasu daga makarantu a ranakun Talata da Larabar da suka gabata. Ganin yadda wannan jita-jitar karya ke ci gaba da yaduwa ya sa gwamnan jihar Yamai ya yi jan hankali ga uwayen yara inda kuma ya ƙara da cewa ana cigiyar waɗanda suka yada wannan jita-jitar. Ga dai abun da Isaac Hassan karanta ya shaida ma Maryama Jallo Kenda. Wasu uwayen yara da suka firgita suka halara a cikin makarantu a anguwar Gudal ta biyu, Gudal ta uku, Losogungu da Kubiya inda suka janye yaran suka fitar da su. Haka zalika a anguwar Yame 2000 a Nordire bayan ruwa to ƙarya ne kuma karya ce. Na farko ba wani sinadarin shaushawa na rigakafin coronavirus bare har a yi shaushawar kuma ba wani kamfin na shaushawa da ake yi. Don haka duk jita-jitar da ake faɗa jiya da yau duk karya ce mutane su su su bar yaran su su tafi makaranta kuma na ba da umarni ga ma'aikatun jami'an polis gendarmerie guard national da su taka tsantsan don damke duk mutunan da ke sanya rudani cikin jama'a za mu gabatar da su da layin sanya rayuwar wani a cikin hadari da kuma gurbatar da zamantakewar jama'a accusé de mise en danger de la vie d'autrui et l'ordre public est troublé ya kamata uwayen yara su kwantar da hankulansu kuma su kiyaye kama labarun da basu da tushe wannan shine kiran da shugaban kungiyar uwayen yara 'yan makaranta da dalibai na ƙasar Nijar ya yi dangance da labarin shita-shitar yi ma 'yan makaranta shaushawa ta kai ta cutar covid-19 a cikin makarantun garin Yamai. ka dai karin bayanin da Gori Usman ya ma Nafisatu Adamu Sirfo ta waya. Mun bincika a dukkan makarantu mun gano labari ne marar kan gado. Bai kamata a rika yada wasu abubuwa da ba su da tushe ba wanda ba wakilan gwamnati ko ma'aikatan kiwon lafiya ne suka yada shi ba. Na farko dai jami'an kiwon lafiya ne ya kamata su faɗi ga abin da yake faruwa. Amma sai dai ban san saboda mai jama'a suke yada wasu labarai wanda ba haka ba. Gaskiya muna cike da ɓacin rai abin bai yi mana daɗi ba. Kwanaki 45 ne ɗalibai suke da shi don su yi karatu su tafi jarabawa. Sai ga shi jama'a suna ruɗa mu. Ina kira ga iyayen yara su kwantar da hankulansu. Kuma da zaran labarin da ba hukuma ne suka ji shi ba kawai jita-jita ce mara kan gado. A cewar wata sanarwa ta ma'aikatar ministan kiwon lahiyar ƙasar Nijar, an samu sabbin masu ɗauke da cutar COVID-19 biyu a ranar 4 ga watan yuni na shekarar 2020 a jihar yamai dukkaninsu kuma sun mutu ne daga waje a wunin yau cikin mutum 4,908 da aka magujin 963 ne ke dauke da cutar ta covid-19 65 sun rasu 38 na samun magani 860 sun warke ras in ji sanarwar ta ma'aikatar ministan kiwon lafiya ta kasar niger mutum biyu suka ji rauni ta hanyar harbin bindiga sakamakon wani hari da wasu mutane biyar dauke da bindigogi saman motuna suka kai ma wani ƙauyen hanyar sarki da ke cikin da'irar alela a nisan kilomita 25 daga birnin kwanne salifu sule shugaban da'irar ta alela ya ma asuma na arzika karin bayani ta waya bayan kare gina dare ne sun ka zo wannan gari da ce ma hanyar tsari mutum guda biyar ne ko ne kuma da bindiga shi bayan sun baro ma suka can baya cikin wasu gesu daga kudu daga garin sun zaka sun taba halbe halbe daga cikin ka sun halbe mutum biyu mutum guda sun kare mishi hannu guda kuma nan daga tattara sun ka halbe ka su shi ya ita ya kuce yannan sun ka da mutum biyu guda ci nan na nan na gari na hanyar sarki ana ce mishi yi to jikin mutum guda na dogon titi na nan wurin sayan mangoro daga alela nan da buwan shi na mangoro da kartunan shi hadari ya ma ya neman mota bai samu ba kina man buwa da kina kwance lokacin na tsoka su suna zantan ina na gidan alhaji bukar kuma kama ya wani yaro na farko ya ce shi bai san ko na wani na alhaji bukar ba saboda shi ba ko ne sun ga amsa saruda da sun ka lalabe yana akwai shago nan na wani isiya sun ka kwashe wannan shagon sun ka ɗauki abin sun ka biyu sun yi ta da ba yan kaɗan ba saboda ko kwalokar su shida goma shida an da sahi. Yadda 'yan gudun hijira dubu shida da ɗari biyar na ƙasar Mali suka bar tsibirin na Intikan da ke jihar Tawa dalilin wani hari da aka kai musu a ranar Lahadi 28 ga watan Mayu. A halin yanzu suna ta Lamses a cikin jihar Tawa. A cewar shugaban sadarwa na hukumar da ke kula da 'yan gudun hijirar Sebastian Grosset an samu wani waje da za a mai da 'yan gudun hijirar Ga dai ƙarin hasken da yan yamma nan Fude Ahmed ta waya. Zuwa yau muna da mutane akalla dubu da ɗari biyar da suka euh, fito daga Intikan suka nemi mafaka a Talamses. Mafi yawansu 'yan gudun hijira ne na ƙasar Mali. A halin yanzu mun karɓi bukatocinsu a cikin gawa tare da abokanin hulɗa HCR UNICEF duka dai suna nan tare da hukumomi. Muna ƙoƙarin samar musu abinci da ruwa. Gurin da aka ajiye mutanen ina iya cewa dai sansani ne na wucin gadi. Gaskiya ne mu abin da muke shine kwantar musu da hankali na ɗaukar ɗawainiyarsu HCR tare da abokanin hulɗa muna ta ƙoƙarin dafawa jama'a da suke cikin bukata. Ah, euh, Yau hiye da wata guda kenan da hulɗa ya kice kicin yiwa tsakanin matasan garin Walam da sojojin rundunar Dongo. fadan ya yi sanadin mutuwar mutum daya gwamnan dalilin wannan fadan da ya ki karewa tun watan afrilun da ya gabata usman halidu shugaban matasa na walam Yama Ilyasu da dakwai karin haske. A watan Abril, 'yan makaranta sun shirya wata wasa inda sojoji suka nemi shiga ba tare da sun biya ko dala na shiga ba. Nan ne dai suka samu hatsaniya sai da polis soja suka shiga lamarin. A lokacin ne suka je suka shiryo sai da waɗansu mutane biyu suka jimu. Sannan talatin ga watan Mayu da maraice wani matashi da ya buƙaci soja ya fice masa daga ɗaki sai iske shi a fadarsa. saboda yana sanye da wando mai kalar kaki sai suka fitar da wandon da karfin tsiya jama'a dai suka shiga cikin lamarin aka kashe wutar sannan suka koma a cikin sansanin su suka sake shiryowa da makamai kowa suka gani bugu suke yi har waɗanda suka iske a kwakwance sai kuma gashi wani matashi da ya jima wani soja ciwo da kwalba a yayin da suke fada sai soja ya shirya bindigarsa matashin ya yi kokarin karbe bindigar sai abokinsa ya yi barazana ga duka wanda ya yi kokarin kubutar da shi Ƙasar Nijera ta amince ma wani ƙudurin doka a watan Nuwamba na shekara ta 2014 wanda ya yi hani ga kasuwanci da kuma unhwani da ledodi a ƙasar Nijar. Sai dai har yanzu jama'a na ci gaba da amfani da ledodin. wajen ranar duniya ta yanayi da ake bikinta a kowace ranar biyar ga watan Yuni, shugaban kungiyar matasa masu kare yanayi ya yi kira ga al'umma da ta rinka amfani da ledodi waɗanda ba su gurɓata yanayi ga dai ƙarin bayanin da sani ayuba yamma habibu garba on parle du septième continent eh, ana ma batun nafiya ta bakwai dangance da kason sharar leda da ke cikin teku teku misali a ma kadai bakin kogin isa za a ganin yadda isar ta gurɓace da ledodi yanayin da ke ƙara haddasa shigar rairai da hana gudanar ruwa banda ma kazamin sakamakon da hakan ke haddasawa dangance da wannan al'amari muna kira dukkan mu zanto masu kishin muhalli da ce ma kanmu duk abin da ba a yi amfani da shi so da dama to ai ba da wani dogon amfani yau da ka ce leda ta ƙara tsada ina jin wata kila mutane za su ankara abin da ke tabbas ana iya aiki da dokar saboda mun gani a ghana a kenya ƙasashe da dama na afirka sun samu sun tare wannan lamari ya kamata mahukuntanmu su yi gadan-gadan a kai tare da ƙara sa niyyar don kokowa da wannan al'amarin don ko akwai ledodi masu narkewa ko da suna da tsada amfani da su ya fi kwanciyar hankali da dangance da batun muhalli. Même s'ils sont coûtés, c'est mieux quand même par rapport à l'environnement. Ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta Kruwa Rouge ta har da haɗin gwiwar shafin yanar gizo na Facebook sun buɗa wani kamfe mai lakanin Africa Together. A cikin kamfen za a gudanar da wasanni tsawon kwanaki biyu daga 4 zuwa 5 ga watan Yuni a Paris. inda 'yan wasan afirka za su nuna husa'o'insu a cikin zumar yaƙi da cutar ta covid-19 amadu tinjani na sashen da ke kula da sadarwa a ƙungiyar kwaruj ta niger kamar yadda kuka sani fiye da mutane dubu ɗari ne gwaji ya tabbatar da sun kamu inda aka ɗauki matakan kulle a cikin yankuna daban-daban wannan taken afirka together zai kasance dandamalin gamayyar mawaka don mika sakonni tare da ƙungiyoyin bayar da agaci. Babbar haduwa ce da za a yada kai tsaye daga shafin Facebook na Afirka ko shafin Kura da Kurasan Rouge daga misalin karfe shida na yamma. A cikin mawakan akwai Yusuf Yundur, Fatima Riko, Yakuba Danki Danki da kuma babban mai wasan barkwancin nan Maman Gondwane domin mika sakonnin labaran yaduwar cutar corona da kuma yada yadda za a kare kai daga wannan annoba. Euh, Barka da uwa, kana lahiya? Lafiya kalau na gode wa Allah ya kake. A ah, gaskiya layin bai da kyau. Ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawun nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa ga wannan shawara da zan baka. Kar ka fita daga gidanka, kar ka ba wasu dama su zo gidanka, ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka. Dan uwana, kar ka yi sakaci, ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallah, yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Tun lokacin da cutar COVID-19 ta bullo a kasar Nijar a ranar 19 ga watan Maris na shekara 2020, malaman kiwon lahiya ke tsaye-tsayen daka don yaƙi da wannan cutar. A cewar Profesa Erika Adehuzi, shugaban kwamitin ƙwararrun likitoci da ke kula da yaɗuwar cutar ta COVID. da kuma ɗaukar nauyin masu cutar malaman jiya su ne ke cikin hatsarin sauƙin kamuwa da cutar ta covid-19 ga dai ci gaban firar tasu da maryama jallo kanda karfe goma sha ɗaya na rana a wagga sahiyar litinin shiru kake ji a biran Profesa Eric Adewusi, shugaban kwamitin masanan cutar coronavirus a ƙasar Nijar. Sanye da rigar sabula, jami'in kiwon lafiya kilita na sanye da takunkumin kariya bisa teburinsa ga wata kwalbar sinadarin kashe kwayoyin cuta gaba kaɗan wata mawankar hannu da wata riga bula a sarkahe ga bango. A cewar Profesa Eric Adewusi, coronavirus cuta ce ce da ke da babban nau'in yaduwa a balbalin cibiyoyin asibitoci. A ganinsa, malaman kiwon lafiya sun yi kasancewa sosai kan hadarin kamuwa da wannan cutar saboda su ne sahun gaba a kan fafutukar. Ya kuma bayyana cewar an dau dukkan matakan da suka dace a cikin cibiyoyin kiwon lafiyar. Mun tambaya duka ma'aikatan kiwon lafiya su girka wata cibiya da za ta karɓar mara lafiya. Duba hadari wajen yada cutar an saka matakan kariya ga jami'an kiwon lafiya. lafiya amfani da takunkumi da sinadarin wanke hannaye ma'aikata da za su dubi marasa lafiya an baiwa kowa kayan aiki na kariya da ya danganta da aikin da yake yi. Dr. Hamidu Ummi Ramatu Ganda, shugabar sashen ɗawainiyar 'yan malatin coronavirus da ke zamne gidajensu ita ke jagorantar wata tawaga mai kumshe da manyan jami'an kiwon lafiya 36 da direbobi goma ta bayyana muna yadda suke gudanar da aiki. su kowace safiya. Don mu samu su yarda da mu muka ce bari mu je ba tare da wata kariya ba, ba tare da mun sa rigar likitocin nan tamu ba, mu sa safar hannu da takunkumi, mu sa zara tsakanin mu. In muka gano cutar a wannan lokacin kam sai mu sa kayan mu na likitoci sannan mu sa a kwantar da mutumin a likita. A yayin wannan zancen da nake muku babu wani likita daga cikin waɗanda nake aiki da su talatin da shida wanda ya nuna wata alamar wannan cutar bale a tuhume shi a mishi gwaji. kyanta su ɗaya ake sa rigar aiki ko kuma a wanke ta da sinadarin kashin ƙwayoyin cuta bayan ma'amala da halayen da aka tabbatar. A samu wata rigar da za a sauyawa a kuma yi wanka kamin a fita daga asibitin su ne shawarwarin da Profesa Eric Adeusi ya bayar. Ya kuma ƙara da cewa a tsakiyar watan Mayu ma'aikatan kiwon lafiya 126 aka ƙididdige da aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus a faɗin ƙasa. ƙasa. Nan da muka zo ƙarshen labaran na sashen Hausa mu huta lahiya.